muna cikin karatun littafin jawami'ul fawaid yau za mu tashi shafi na talatin da takwas bismillahir rahmanir rahim mu'awwidi na takwas wato ma'ana abin da ke kange wannan ce al-mu'awwid abin da ke kange mutum daga cimma burinsa eh daga cikin ainihin mu'awwidi akwai ɗaya ba tsammani da wulaƙanta zaki ya zamanto ɗalibin ilimi yana ɗaya tsammani da samun ilimi ya ce shi yana ganin gaskiya irin shi ba zai iya karatu ba shi ya haƙura ko ya ce shekarunsa sun yi nisa ba zai yi ya samu ilimi ba sannan kuma ya ringa wulaƙanta zatinsa imana ya ringa wulaƙanta kansa yana ganin irinsa bai cancanta ya zama malami ba to wannan kuskure ne ɗalibin ilimi ya ringa ɗaya tsammani ko ya ringa wulaɗanta kansa kamar yadda ba a so ɗalibi ya ringa girman kai ko can bayan mun yi magana girman kai da jiji da kai da nuna isa da kuma ainihin wato tarkiya an hana mutum ya ringa yi to kasancewa an hana mutum ya yi tarkiya wannan kuma bai nuna cewa mutum kuma ya wulaɗanta kansa irin ni ina ganin kwata-kwata ba zan yi karatu ba wannan ya yi kuluwi can wajen an yi kuluwi nan kuma an yi tamfure ana so mutum ya tsaya tsakiya tsaya zai tsaya tsakiya shi ne ya sa ma cewa zan iya yin karatu Allah ya yarda an gani ni ma dan adam ne yanda Allah ta'ala ya ba manya-manyan malamai suka sabu karatu to ni ma ina ganin insha Allah in na yi karatu zan samu amma ba da izinin Allah na'am kama kana tazkiyatu nafsi wal ibn kamar yanda ya kasance tsarkace kai ko tsarkace rai da kuma jiji da kai da girman kai da wani wannan daga cikin cututtuka na cikin na zukata kama kana mazmumatan fi talabi ilm yo a yayin da ya kasance wayannan abubuwa girman kai jiji da kai tsarkace kai duk wayannan abubuwa mazmuma ne mm. ababan zargi ne a wajen neman ilimi haka nan wani neman ilimi hada la ya'ni an nusqita anfusana kuma wannan ba yana nufin mu saukar da kawo ka mu wulakanta kanmu bane la wa nudallilaha duk dai mu wulakanta ta mu wulakanta ta mu sayyiraha ila al-asr mu mayar da ita zuwa ga sabanin wato kishiyar haka kishiyar me kishiyar ainihin girman kai kishiyar ainihin wulakanta kai a kishiyar girman kai kishiyar jiji da kai sai mu koma muna wulatar kanmu muna ɗaukar kanmu ba komai ba shi ne ɗebe tsammani duk dai tsammani daga ramin Allah da kuma wulatar da zaki kana ganin kai ba kowa bane gaba ɗaya kamar a ce ka ringa ganin kanka wulakantacce mai rauni a wajen hadda mm. ka ce ni wulakantacce ne ni mai rauni ne a wajen hadda ba zan yi yin karatu ba ko kuma wulaƙantacce mai rauni a wajen fahimta ba zan iya fahimtar addini ba ko kuma ni mutum ne mai jinkirin karatu karatu nike a hankali a hankali da wuya in iya gane karatu sai wannan ya hana ka ɗari wajen neman ilimi a gane akwai mutane irin wannan wanda ke gaskiya ilimi dai yanzu mun ban ma yara don mun zai ya fi wa ya gaya maka ya fi ka na'am wal musabara fi tahsil da kuma zabura zabura wajen neman ilimi inna ya'ta wa adam as-siqa bil nafs ba zamani da rashin ainihin confidence idan mutum ba shi da confidence ga ransa an gane mutum ba shi da sika bai amincewa kansa ba sababun azimin min asbab adam tahsil al-ilm yana daga cikin sababi mai girma daga cikin sababi na rashin samun ilimi misali a makarantun boko ɗalibai sukan ɗebe makansa tsammani shi muna ganin ba za mu taɓa iya lissafi ba da zarar mutum ya ce ba zai taɓa iyawa ba sai ya kulle kwakwalwan shi sai ya zama to duk bayanin duk ƙwarewar malami in yana bayani dama shi ya ɗauka ba zan taɓa iyawa ba kawai na haƙura ko da malamin yana mai abin dalla dalla yadda zai gane to wallahi ba zai gane din ba saboda ya riga ya sanya a cikin ransa ba ba zan gane ba in mutum ya riga ya sanya a cikin ransa ba zan gane ba to shi ma wannan yana daga cikin sababi mai girma daga cikin sababi wanda yake hana ɗalibin ilimi samun ilimi kada ka wulakanta kanka ya kai ɗalibin ilimi Allah ta'ala ya yi ni'ima a gare ka da lafiyar gabbai Allah ya baka lafiyar gabbai kana da kulle kana ci to ga ido lafiya lau ga hanci ga harshe ga hannu me kake jira da kwakwalwa na sannan kuma Allah ya cika maka duk wani wasa'il duk wani tsani wanda ɗalibin ilimi ke bukata duk wani tsani wanda ɗalibin ilimi ke bukata ɗalibin ilimi ke bi don ya samu ilimi Allah ya hore maka shi yanzu babu abin da ya rage a gare ka yanzu sai dai ka bayar da kokari da kuma juriya da dagewa wajen samun ilimin wannan zina jahadu fina su gulala. wa aqulu laka ya akil kari ina ce maka ya kai dan uwana mai karamci kai riko da sababi a gani kai riko da sababi idan mutum yana neman ilimi ba wai ya zai yi ba ya yi riko da sababi ta hanyar wato ya je ya gurfana a wajen manyan malamai don ya yi karatu a gani idan mutum ya gurfana a wajen manyan malamai ya yi riko da sababi yanzu kuma tsora ya roƙi Allah ya ba shi ilimin Ko idan mutum ya yi riko da sababi ba dole bane ya samu ilimi sai Allah ya so amma riko da sababin nan ya nuna kayi ka motsa kamar yadda maguzawa ke cewa wai taya Allah kiwo ya fi Allah na nan hmm? maguzawa suna wannan karin magana ka taya Allah kiwo ya fi ka ce Allah yana nan ka ce Allah na nan ai zai bani ilimi to aikata ya Allah kai ma ka zagura wannan zagura a wajen ba ma guje an taya Allah ina fatan gane wannan to Allah subhanahu wata'ala ya fi karbo a taya shi hmm? da haka kai din nan idan ka zagura to ka yi riko da sababi yanzu abin da ya rage gare ka shine ka roƙi Allah ya tabbatar wa mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbuk na. Allah ta'ala huwa al-mu'ti Allah ta'ala shine fa mai bayarwa alaika an ta'taqida bi annaka wa sa'ir wato wajibi ne a gare ka ka kudurce cewa lalle kai da sauran malamai na kirki sauran sauran malamai ar-rabbaniyyin wanda suka kafu suka shahara sun kafu a wajen neman ilimi sannan kuma sun shahara a wajen karantarwa malaman da suka yi fintinkau ga tsara na cinsu duk da kai da su gaba ɗaya kun yi tarayya da kai da manya-manyan malamai a ratibol kun yi tarayya a cikin maganar Allah da yake cewa Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyayenku ba ku san komai ba lokacin da Allah ya fitar da mutum daga cikin mahaifiyarsa ba abin da ya sani kaga da kai da imamul bukhari da ibn taymiyyah da ibn qayyim da bin baz da nasiruddin albani da aka fitar da ku daga cikin cikin mahaifiya ba ku san komai ba وجعل لكم السمع والابصار sai Allah ya sanya muku ji da gani da kuma tunani la'allakum tashkurun ko wala Allah ku gode ma Allah kaga ashe daga baya ne ilimin ya samu ko to kika dai su ma daga baya ne ilimin ya samu kai ma in ka dake Allah ta'ala zai hore maka wannan ilimi da izinin Allah المالكية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقل ما يجب الضحايا yake isa a cikin layya na shekaru shi ne titirna na ainihin tumakai da awakai shi ne ɗan shekara guda shi ne yake isa cikin layya a gane ɗan shekara guda daga cikin tumakai da awakai da kuma saniyi daga cikin shanu menene saniyi daga cikin shanu wa ma dakhala fi sanati rabi'a shine wanda ya shiga cikin shekara na hudu ta idan ta shiga cikin shekara na hudu to ta isa a yi lage da ita wa saniyi min al-ibil shi kuma saniyi daga cikin raƙumma wa huwa ma awfa khamsa sinin shine wanda ya cika shekara nawa shekara biyar an gane ya wuce shekara hudu ya shiga cikin na biyar ko ya shiga cikin shekara ya cika shekara na biyar cif ya shiga cikin na shida ana kiyayewa wajen layya da kuma hadaya ana kiyayewa sosai ana kiyaye ana kiyaye aiki a wajen layya da kuma hadaya ana kiyaye duk wani aiki ba a san a yi layya da wata dabba mai aiki ko a yi hadaya da dabba mai aiki wala baya isuwa a wajen layya da hadaya aura mai ido daya mai ido daya baya isuwa shi ne ko ita ce wacce hasken ɗaya daga cikin gidan ta ya tafi ya zama to hasken ɗaya daga cikin gidan ya tafi ba ta gani ko mara lafiya rashin lafiya wanda yake bayyanan ne ko kuma gurguwa gurgunta wanda yake a fili gashi nan kenan gurgunta idan ba a fili ba fa idan ya zama to tana dan dingisawa ne ba matsala amma idan gurguntan ya yi tsanani har ya bayyana sosai an gane gurguwa ne shi ne ba za a yi layin da ba ko kuma ke kasashiya menene ma'anar ke kasashiya ita ce wacce babu kitse a cikinta babu be babu kitse a cikinta an da zarar an siya za a ganta da kiba ana siya aka yarka kawai sai gaba ku komai kawai an ku ko to saboda haka ba a yin layye da wanda babu kitse a cikin ta wakila an ce kai ba haka bane yallati la mukha fi ita ce wacce babu farko a cikin kashin ta hmm. wala mashuqa fi ubun ko kuma mai tsagaggen kulli idan Kunde ya tsage an gani sai dai idan tsage wannan kaɗan ne wa uwa sulus ya zama to wato ba tiri sai cikin uku nan kunnan ya tsage amma sauran suna nan babu komai wa kada ka tsoro kudin haka nan yankewan kunne yankewa gaba daya ya yi bizu illa an yakuna yasira bai baya isa sai dai idan yankewan ya zama dan kadan kadalika da hawo asali dana haka nan tafiya mafi yawan bindi ya zama mafi yawan bindi ya tsinke kadhalika mafsuwatul qalb haka nan mai karyayyen kaho illan yabra in bai warke ba in bari a adla in ya warke ya isa kahon ya kari amma ya warke za a za a laye da shi malikiya suke da fahimtar cewa idan kaho ya karye ba a laye da shi amma sauran mazahib suna ganin ko da kaho ya karye ba matsala tunda babu wani hadisi daga manzo sallar alaihi wanda ya nuna in kaho ya karye ba za a yi laye da shi ba wannan ijtihadi ne shi ma na mazhabin malikiya na'am to نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عن لك عمران بن حسين Allah ya tsara muku ya dace ana ji bawasi ya kasance ina da ciwon basir a ce ciwon basir ba sabon ciwo bane tun zamanin magabata akwai wannan ciwo basir ya kasance ina da ciwon basir fa'altin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an salat sai na tambayi manzo sallallahu alaihi game da sallah irin basir din nan mai tsuru an gani wanda idan mutum yana sallah a tsaye yana galabaita sosai to ya za ina da basir shin yaya zan yi sallah tunda dai mai sallah matsar yana cikin hayyacinsa ba a ainihin abin da shi ba a yafi shi dole sai yayi to ya kasance ina da basir sai na tambayi manzo Allah yaya zan yi sallah sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi ka yi sallah a tsaye in har za ka iya idan ba za ka iya sallah a tsaye ba ka yi sallah a zaune in ba za ka iya ba to ka yi a gefen ka kwanta a gefe ka yi sallah na ba gani ta ga wannan hadisin karkashin shi malaman usulul fiqh sun ciro fa'idan nan na al-mushaqqa tajlibu taysir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha an gane Ka yi sallah a tsaye in za ka iya in ba za ka iya ba yi a zaune in ba za ka iya ba ka yi a gefen jikinka ba a tilasta maka ba a shari'a mabariya alal istita'a fala wajiba ma al ajab wala muharram ba zarura shari'a an gina shi ne akan iko ba wajibi tare da gajiyawa in dai mutum ya gajiya ba wajibi sannan babu haram in akwai larura in larura ya zo haram ya koma halal na وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مريضا wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaida wani mara lafiya ra'ahu yusalli ala wisadati sai annabi ya ga mara lafiya yana sallah akan filo farama biha sai annabi ya kwata filan sai yayi wurgi da ita wato da filo yake sujjada sai ya haka an gani sai annabi ya wannan filo sai ya da ita yace kai sallah akan kasa in kana iyawa hmm. wa illa fa'awi bima in ba za ka iya sallah akan kasa ba ka ringa ishara kawai sai ka zauna kawai kamar in kana zaune zaman ka din nan da kai shine kamar kana tsaye sai ka kai sallah mutarabbi'an an gane don kai mutarabbi'an kamar kana tsaye kenan sai ka dan yi ruku'u haka kadan sujjada kuma ka dan ƙara yi an gane wannan ko su haka ruku'u haka sani Allahu liman hamida sai ka dan ƙara shi ne sujada to haka za ka dinga yi an gano wannan ko shi ne ka dan yi imani in ba za ka iya ba ka dan yi imani ka rinka ɗan ishara da kanka sai fassara menene abin da ake kira ainihin imani ta ce ka sanya sujadanka ya fi ƙasa fiye da rukunka sujadanka ya fi ƙasa fiye da me rukunka in kai ruku ba ka sujada za ka dan ƙara ƙasa ne imam al-bayhaqi ya ruwaito abu hatim ya inganta cewa hadisin mawqufi ne magani mazhaba na jumhurul malamai suna ganin cewa lalle sallah baya faduwa matakar mutum na da hankalinsa in dai mutum na cikin hayyacinsa to lalle sallah bai fada a gare shi ba an gane wannan ko aka ce cewa amma idan mutum ya kasa yin sallah a tsaye ya zauna in ya kasa yi a zaune ya kwanta ya yi a gefe kuma lalle in mutum ya kasa yin imani da kansa wai sai ya yi imani da sai sai ya yi da ido in mutum ya kasa dan ishara da kansa wai sai ya ringa dan yin ishara da ido ya ringa dan yi da ido kamar yana yin sallah an gane ko idan ya kasa karatu da harshe sai ya yi karatu a cikin zuciyarsa amma shekul islam ibn taymiya shi yana ganin cewa idan mara lafiya ya gaji ya kasa yi imani na sallah ta fada gare shi wannan ne mazhaba na ibn taymiya idan mai sallah ya kasa yi mai ya kasa yi imani mai sallah ya jaraba yin sallah sai ya kasa sai ya zauna da ya kasa yi sai kwanta a gefe da ya gagara gefe dama ko hau ko rigigiri sai ya gaba zai iya ba ana wajen sai ya jarraba yin imani ya zauna ya ringa yin imani to idan imani ya gagara ibn tabiya na ganin shikenan sallan ya fada gare shi ba maganan wai ya ringa sallah da da da ido saboda wannan hadisin da yanzu bai yi magana kan sallah da ido ba hadisin cewa yayi a me yace cewa salli qa'iman fa illam tasdi fa qa'idan fa illam tasdi fa ala fa ala jambin shikenan babu inda yace fa illan tastafi wato kai sallah da idanka da ce haka ba an gari amma shehu na abdurrahman asidi Allah ya masa rama yana cewa amma sallar mara lafiya ya ringa kifta ido kamar yana sallah da ido ko da zuciya bai tabbata ba babu wani nassi na hadisi wanda ya tabbatar da cewa mara lafiya ya kasa yin imani ya sallah da ido babu shi an gane mafumin hadisi yana nuna mana cewa sallah mutum ya yi sallah a gefensa tare da imani shi ne afirul maratib alwajiba shi ne ƙarshen martaba na wajibi shi ne zaɓi na ainihin shekul islam ibn taimiyya an gani to wannan shi ne hmm. eh, na an karbo daga aisha Allah ya kara musu da ta ce ma'aikin nabi sallallahu alaihi wa sallam mun musalli mutawaddi'a na ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana sallah da zaman ta matela shi ko kuma ka ce zaman kuntuku zaman kuntuku yawa irin zaman da ustaz ko zaman ustazai <laughs> zaman ta ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi in suna a majalisi na karatu da sun yi da'ira kowa ya haka to wannan shine mutarabbi an ana kira shi zaman kunduku saboda asali da masu kada ganga din nan sukan ajiye karamin ganga sai su sai su sai su ganga a wajen tsakiya suna bugawa to shine ake kira shi zaman kunduku ko zaman ta makera na ba ta gane wannan to wannan sallah wannan zama shine zaman mara lafiya mara lafiya idan idan zai sallah ya kasa sallah sai haka yake zama in zai sallah din an gano wannan ko eh malamai suna cewa yana halatta a cikin sallah mutum ya yi kowane irin zama ne ko irin zaman da kai din nan mutum zai iya yin bai da lafiya an gano wannan ko daga cikin zama wata shari'a ta yarda shi in ya gada ma ya yi zama irin zaman da yake yi na sallah in ma ya zama na ainihin tawarru ko ya yi zama na mai iftirash ko wanda ya yi an gane wannan ko an gane a amma kuma yin zaman nan na tafa wannan na wannan wanda muka yi bayani yanzu a taraku shi ya fi zaman taraku shi ya fi insha'allah Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم an karbo daga abin humai abdurrahman bin sa'ad al-sa'idi radiyallahu an qala istamana nabi sallallahu alaihi wa sallam rajulan min al-azm manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiwatar da wani mutum daga kabilan an tashaluha wata kabila ce daga cikin ƙabilun yaman annabi ya ba shi mukami a gwamnati an wani ko wani mutum daga cikin wannan kabila manzon Allah ya ba shi mukami na gwamnati ana kiran wannan mutumin ibn al-tutubiyya ya aiwatar da shi akan karban zakka na gwamnati karban zakka a lokacin da mutumin ya dawo daga karban zakka bayan ya karbo zakka sai ya dawo madina wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa haza uhdiya ilayya sai ya rasulullah wannan naku ne ga naku kunan wannan kuma an bani kyauta ne ina cikin karban zakka daga cikin mutanen da nake karban zakka a wajen sai ban kyautan wannan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر kaga wannan mutumin dan aljanna ne inda a Najeriya yake ko a Najeriya ce za a ce wannan yana da imani sosai abin da ya karbo sai ya kawo cewa wannan naku ne wannan kuma gashi an bani kyauta an gani to a lokacin da ya gaya wa manzan Allah wannan fami faɗama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbar sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya miƙe akan mumbari sai ya gode ma Allah kuma ya kira ni ga Allah sannan sai ce amma ba inni asta'milu rajulan minkum ala al-amal lalle ni nakan ba mutum nakan ba wani mutum daga cikin ku mukami na gwamnati mimma walla lillah daga cikin abin da Allah ya nada ni sai in wakilta wani mutum akan wani aiki fa ya aki fa yaqul sai mutumin ya zo sai ya ce mun hada lakum wa hada hadiyatun ubudiyat ilayya sai ce mun wannan naku ne wannan kyauta ne wanda aka bani fala jalasa fi baita abihi a ummi shin me yasa wannan bawon Allah bai zauna a gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa ba har ya zama to kyauta ya biyo shi gida inda gaske shi ai da sai ya zauna gida sai kyautan ya bi shi gida me yasa aka ba shi kyautan an ba shi kyautan saboda ma'aikacin gwamnati ne kuma wannan aikin da aka ba shi idan yana karban wannan kyautan wannan mutumin da yake ba shi wannan kyautan za a ringa yan kunya tsakaninsu to nan gaba idan wannan mutum mai son rai ne idan an zo karban zakka in zai ya kamata ya bada miliyan goma ne sai bada miliyan uku ya dan bashi nashi bangaren ya bashi nashi kasan wannan kyautan da ya bashi kamar cin hanci ne da rashawa nan gaba ko da an yi lissafi an san ga kuɗin da ya kamata a tsira a kuɗin shi in ya rage ba za ka yi magana ba za ka ji nauyi saboda alhaji yana baka wani abu ana kiran wannan hadiyatul umar an gani idan kana aikin gwamnati aikin da yake ana biyan ka albashi a kanka a kan wannan aikin to sai zama tun wani mutum ya zo bayan ka masa wannan aiki sai kuma ya ɗauki kyauta ya baka baya halarta ka tarbi wannan kyauta ɗin wannan kyautar cin hanci da rashawa ne wanda zai hana ka gudanar da aiki yadda ya kamata yanzu ba ka ganin ɗan sanda idan ɗan sanda ya zo unguwa bpo ko wanda ya kama da wannan sai manya-manyan 'yan ta'adda sai su kai mai ziyara sai a je a kai mai buhun shinkafa biyu misali a kawo mai garuwan manja garuwan manja da garuwan za a ce a kawo mai a dan hada mai wasu kuɗaɗe ta ce dama na ji labari ne cewa kai ya ya bayyana a unguwanmu shi sa na zo mu gaisa don mu san juna shi ko sai ce Allah ya saka da alkhairi ai yanzu insha Allah mun zama yan uwa shi ke an zama yan uwa yanzu da sallah sai a mai a ba shi ragon layya a mai wasu kan to nan gaba idan an kamo wannan mutumin yana siyar da wiwi to insha Allah wannan DPO zai san yadda za a kwashe shi an gano wannan aiki to galiban irin yan ta'addan nan sukan je su gaisa da DPO shi kuma DPO an riga an saba da shi in an kama yaran wannan mutumin ko shi kanshi wannan mutumin to wato ba za a musu wani hukunci ba saboda shi alhaji ya zo yana yin kyauta ga DPO wannan kyautan da ya yi ma DPO bayan ana biyan dpo albashinsa wani cin hanci da rashawa ne bai halatta ba to shi ma wannan bawan allah an tura shi karɓo zakka sai ya zama to bayan ya an ba shi zakka sai kuma aka ce ga wata kyauta na sai ya amsa yana murna sai za manzo Allah ke to me yasa baka zauna a gidan iyayenka ba kyautan ya bi ka gida iya iyayenka ka inda kake kake yi hmm. wallahi la ya'qulu ahadun minkum shay'an bi ghairi haqqi yace wallahi ɗaya daga cikin ku ba zai karɓi wani abu ba ba tare da haƙƙinsa ba face ya gamu da Allah madaukakin sarki yana ɗauke da shi gobe kiyama duk abin da aka baka cin hanci da rashawa za ka zo da shi gobe kiyama kana ɗauke da shi wa mai yaglun ya ati bi ma galla yawmal kiyama duk mutumin da ya koya wani abu daga cikin dukiyar ganima ko duk mutumin da ya ci hanci da rashawa zai zo da wannan abin da ya ci gobe kiyama yana rike da shi wala arifanna ahadan min laqiya Allah wato ba zan haɗu da wani daga cikin ku ba wato ya gamu da Allah annabi yace babu ruwana ba zan kuskura in haɗu da ɗaya daga cikin ku ba wanda gashi ya gamu da Allah yana ɗauke da raƙumi raƙumin nan yana wani gurnani raƙumin yana kuka kuka raƙumi shine ruga ko kuma yana ɗauke da sa sannan tana gurnani irin nata ita kuma akuya tana bai bai rafa ya dai sannan sai ya daga hannun sai ya to gobe kiyama wato ban san kowa daga cikin ku ba fala a'rifan na ahadan minkum gobe kiyama ba zan ce na san wani daga cikin ku ba wanda na sani in dai ɗaya daga cikin ku ya zo yana dauke da sa sannan tana kuka ya zo ya dauki ainihin raƙumi raƙumi na kuka zai rike ta haka tana kuka ko ya zo da akuya tana kuka to gobe kiyama ko da yace ya rasulullah zan ce ban san ka ba kuma gefe fala a'rifan lahu in ji manzon Allah ba zan kuskura man ce na san shi ba eh rafa ya dai sannan sai manzon Allah ya daga hannayensa a ce taru ya ofa ta yi kai har aka ga ainihin hasken nan na ambatansa ya daga hannunsa sama Allahumma shahad Allahumma hal ballatu hmm. yace ya Allah ya Allah shin na isar da sako hmm, mutabakul alayhi hmm. Hmm. kaga wannan wa'azi wa'azin yan Najeriya ne dan babu abin da ya lalata Najeriya kamar irin wannan abun an gane in ka samu yan Najeriya miliyan daya an gane ko Dari tara a dubu dari tara da casa'in suna cikin wannan abu kuna yi gudu ah, dubu dari tara da casa'in a cire goma goma ne wanda suka yarda da talauci da wulafinci za su haƙura da abin da suke samu ina ba san gane wannan domin idan ka rayu ka dogara da albashinka to na ƙasa ƙasarka sai ya taka ka nan gaba an gane ba ka ga kai oga ne amma tana tuka wata irin mota duk tana hayaki tana ta kuɗe mutane amma ga yaranka na ƙasa ƙasa wanda yake mai sakandare in dai yana karɓar wannan abin ya gina gidaje bayan ya gida gidaje yana tuka wata tuƙeƙiyar mota mai numfashi ina ba san gane idan an zo ana neman oga to wannan yaron shi za a ɗauka oga kai kawai a ofis sai za a gane matsayinka amma in aka gan shi yanayin za a gan shi ga shi nan yana walke na haske jikinsa kuma ga irin motar da yake hawa ga irin abincin da yake ci to ne oganka to irin wannan zai sa ba ƙaramin mai juriya ne mai tsoron Allah zai yarda da wannan talauci ya haƙura da abin da Allah ya bashi an gane wannan aiki da in Najeriya za su daina wannan abin da ake yi din nan wala Allah da wannan kidnapping da ake kila da Allah ya mana maganin shi domin gaskiya in Najeriya suna da kokari wajen sallah suna da kokari wajen azumi suna da kokari wajen ibada in dai ibada za ka yi ba ɗan Najeriya amma abin da yake da alaka da makarimul akhlaq ɗan Najeriya ba shi da shi an gane a duniya gaba daya dan Najeriya ya bambanta da sauran mutanen duniya an gane doka da da oda dan Najeriya bai san shi ba sannan abin da ya shafi mutum ya ringa cin halal din shi ya wadatu da shi dan Najeriya bai sani ba za ka dan karamin mukami in an ba mutum sai ga mutum ya amfani da wannan mukami wajen cin hanci da rashawa da cutar jama'a an gane wani lokaci ko da headmaster ne ba islamiyya wani lokaci za a kawo irin sadakan buhun shinkafa a shiga wasu kawai bai san an sani ba kawai sai ya shuru shi aka rama kan bai san a aiki za a raba shinkafa ne to wallahi ya yi shuru har yanzu bai ce komai ba ko ba an kawo gunguna na shinkafa tun da aka ba aka rama kan da dare aka shiga gidan shi da shi sai shuru ana samun wannan har ga aka rama kan ana samun wannan to wane ne a Najeriya ya tsira hmm? sannan wasu manyan malamai masu wa'azi sukan siyar da yancin talakawa su karɓi kuɗaɗe da yawa suna ingiza talakawa zuwa ga yin wani abin da bai dace ba misali an gani mu duba yadda harkar siyasa malamai suka kutsa cikin harkar siyasa wannan yana nan bangaren wancan yana can bangaren wannan yana naka sai wannan naka sai naka wannan kuma yana yana menene yana muslim muslim ticket wala wani wa'azi inda ke muslim muslim ticket sunan wa'azi malamin yana muslim muslim ticket to da shi zabi yana kawo wani kuma wa'azi wani kuma wajen sai ga wani malami na naka sai naka suna fatan gane wannan su kaga duk irin waɗannan abubuwa abu ne wanda bai dace a samu malami a kan shi ba an gane wannan ko in siyasa ku ba malami talla ya kuta cikin abin da ba fagen shi ba misali Allahu a'lam عن ابي هريره رضي الله عنه عن ya صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ من كان عنده مظلمه لاخيه duk wanda ya kasance a wajen shi akwai zalunci na dan uwansa ya zalunci dan uwansa kamar ya ci mutuncin dan uwansa shi ne cin daga cin mutuncin za ko wani abu kamar ya sace mai dukiya ko ya masa kwace ko ya masa kidnapping to ya nemi halacci a gare shi yau yau tun ana duniya wane na ci mutuncin ka dan Allah ka yafe mun wane na sace ma dukiya Wani na zalunce ka bangare kaza Wani lokacin ina dan sanda na ci hankinka na ci rashawa kuma naka dan Allah ka yafe mu to dole ne ya nemi gafara shi tun ana ana nan duniya la Allah ya tuna dinarun wala dirham kafin akai zuwa ga yini wanda babu dinari babu dirhami za a kai wani yini nan gaba ba dirhami babu dinarin da za a biya eh kana lahu amalun salih in ya kasance yana da wani aiki mai kyau za a cira a gare shi gwargwadon zaluncinsa za a ringa ɗiban kyawawan ayyuka da su ne za a ringa biyan wancan mutumin da aka zalunta a duniya an gane tun kafin wannan yini ya zo mutum ya yi sauri ya nemi halaccin wancan bawan Allah ɗin idan ba shi da kyawawan ayyuka ba sai a cira daga miyagun aikin abokinsa sai a ɗauke shi a zuba a gare shi sai a ɗibi miyagun ayyukan wancan sai a zuba a gare shi an gane wannan ko bukari ya wannan hadisi na'am بسم الله الرحمن الرحيم الامل من الايمان yawa na hudu daga cikin mabadin na khawarij ko su khawarij sun sun ce al'amalu juz'u min al-iman aiki juz'i ne daga cikin imani an gane idan mutum ya yi kalmar shahada amma wato bai yi sallah ba ko azumi ko zakka ko aikin hajji to wannan za mu ɗauka wani juz'i daga cikin juz'i na imani ya rabu da shi aiki wani juz'i ne daga cikin imani kaga anan sun dan yi kama da ahlus sunna su da ahlus sunna sun ce al-imanu qawlun wa amalun yazidu bi da'a wa yanqusu bil ma'siya imani magana ne da aiki yana tsaruwa da da'a kuma yana tauyewa da sabon Allah to su ma yan da sun ce al-amalu juz'un min al-iman na'am wa kullu man asa duk mutumin da ya saba ma Allah ya bar wani al'amari daga cikin al'amuran addini kamar sallah ko azumi ko zakka ko kuma biyayya ga iyaye ko cika alkawari ko abin da ya kama da wannan imanin shi ya tafi gaba daya su a wajen a wajen su in kuma ya kalmar shahada ya zo yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi aikin hajji yayi komai sai yayi ƙarya wannan ƙaryan ta kona imanin shi gaba daya ya zama kafiri ko kuma yayi alƙawari ga ni nan zuwa zan zo ka karfe 8 sai zo 8 da minti daya ya zama kafiri an gane ko wannan wannan minti ɗayan da ya kara ya fitar da shi daga musulunci an gane wannan imanin shi gaba ɗaya ya tafi hmm. kullu man da jami'u imani. kuma dukkan mutumin da dukkan imanin shi ya tafi yana kasancewa kafiri kuma idan sun ce ma kafiri ba su kawari ba ka da bambanci da fir'auna da hama da karuna da kai da mai bautan gunki duk ɗaya kuke mutumin da ya saci kwai da mutumin da ya bauta wa gunki sunansa kafirai kuma kafirci da ɗaya inda kawari ba sa bambantawa to kun ji a wajen kawari zanubai gabaki ɗayan su kaba'ira ne babu wani zanubi karamin zunubi duk zunubin da mutum ya aikata babban zunubi ne kuma kafirci ne an gani to irin wannan shi ne za ka sufaye a da da 'yan shi'a da suke propaganda wajen sukan ainihin muhammad bin abdul wahab da mabiyansa suna kiransu wahabiyawa a lokacin daga cikin propaganda da suke don sukansu suna cewa 'yan wahabiyawa suna kafirta musulmi yan wahabiyawa wato duk zunubi gaba daya ba'ira ne kuma duk zunubi gaba daya kafirci ne a wajen wahabiyawa an gani ko mutane da yake masu rauni ne su shi dan adam yana da wani rauni kawai idan ka zo ka baki labarin wani mutum ka soki wannan mutum. in dai ya san ka kawai zai yi imani da wannan abin da kawai an gani kaga mutumin da ya gogo a addini sai wani ya zo ya yi propaganda ya soki wani bai kamata ka yi eh to kaga saboda raunin dan adam su yan bid'a sun san raunin dan adam dan adam yana da rauni idan ka zo ka ce mai malam wani ba yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ka kai din nan sai ba ka sallah sai ka ci gaba da yadawa da za a zo a takura ka a ce ka ce malam wani yayi kaza da kaza a ina ka gani gaskiya ne mana kai ba ƙarya ba eh ai na ka gani to ƙarya ba yi ta ce gaya mana ka ce malam wani yayi kaza yayi kaza waye gaya mana ko a gaban ka wallahi ba gaban na kai ba gaban waye sai ya nuna wani malami to wannan malamin da ka nuna ka san ko gaskiya yake faɗa ko ya shara da ƙarya ne da haka yadda wannan malami ya sauki Muhammad bin Abdul Wahab me kamata ka yi sai ka je ka samu Muhammad bin Abdul Wahab ko sai ka bincika ka ce mai akar maka ya hukunci in mutum ya aikata zina me matsayin ka a wajen ka ya ce ai duk wanda ya zina kafiri ne to alhamdulillah ka samu amsa to akar maka Allah in mutum ya ƙarya ya ce ai ƙarya kafirci ne duk wanda ya mutu yana ƙarya zai zama a wutar jahannama ka ga yanzu ka yi bincike ka ji daga bakinsa haka ake yi an gane wannan ko amma in ka saurari maganar mutum ɗaya ka yanke hukunci sunan ka azzalimi ba daidai ba ne to da irin wannan rauni na dan adam da shi ne mafi yawan mutane suka ɗauki muhammad bin abdul wahab dan ta'adda shekaru masu tsawo an ɗauke shi dan ta'adda kusan an takure da awansa an hana mutane gaba ɗaya a duniya su fahimci da awansa har ma mazhaban da muhammad bin abdul wahab ke bi mazhaban hanabila saboda muhammad bin abdul wahab mazhaban hanabila ta samu matsala a duniya an gane yana kafirta mutane ba gida yana kashe musulmi ba ya san manzan Allah kuma duk an yarda an gane wannan ko to a haka sai da da'awun Muhammad bin Abdullah aka takure ta ya zama to Hanabila a duniya gaba ɗaya gari ɗaya ne kawai ƙasa ɗaya ne Hanabila su ne Saudiya in kana neman wannan mazhaba ba za ka same ta a ko ina ba sai Saudiya amma kana neman malikiya kana nan ga wurare daban-daban musamman hannabiya mazhabar annabiya ta fi kowace mazhaba shahara a duniya a yanzu an gane wannan to amma a hankali a hankali da yake karya fure take ba ta ƴaƴa an gane wannan in gaskiya ta fito tafin hannu ne sai rana ta fito tafin hannu baya kare da saboda haka a hankali a hankali Allah ya sanya wato sarakunan Saudiya suka gina jami'o'i jami'o'in na ana ta ɗaukar mutanen duniya zo su yi karatu shikenan daga mutum ya yi karatu ya dawo sai ya dawo da da ainihin sabon fahimta ba irin wancan mummunan fahimtar ba sai gashi ana ta samun talafawa sai gashi yanzu talafawa sun game duniya yan shi'a sun yi farfaganda har sun gashi yanzu tun wannan ƙaryar da suke yanzu a firin ya tuni an gani za a daɗe ana faɗa da gaskiya amma rana ɗaya sai Allah ya bayyana da ita an gani amma zabadu fa yazhabu jufa wa amma ma yanfa'u na fa yamkutu fil ard kun gane wannan ko to wannan magana da dubbai dukkan su fara ne wannan akida ce ta kawari ba akida na Muhammad bin Abdul wahab bane an gane idan mutum ya ce ma akida ta to ya kawo maka littafin Muhammad bin Abdul wahab ya faɗa haka na'am لا لا ماذا نعم الشبهات في مسائل العقد والجهاد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الوجه الثاني فسكة نبي أن يقال فسكة نكفر نعم أن يقال شيء أشيء حتى لو نقض أهل العهد عهده har ma da za a ce ma'abuta alkawari sun warware alkawarin su kashe ba'dina da kashe wasu sashe daga cikin mu musulmi a muwaharati aduna alaina ko kuma karfafa makiyan mu akan mu ya zama to suna sun sun musulmi sun musulmi ne sai ya zo yana taimakon makiya akan mu kuma ya zama to ya yadda ya dauka cewa wannan abin da ya daidai ne musulmi ya zo ya shiga mai yahudawa fada kuma da aka mai magana ya ce abin da ya yi halal ne daidai ne da hada nakilan min gairi hukmin imam kuma aka lissafa wannan a matsayin mai warware alƙawari ba tare da hukuncin sarkin musulmi imam ba tsakanin musulmi nuna ce a da'a kuma ya kasance musulmi suna cikin gayar rauni gashi nan dai kafirai sun warware alƙawari amana amma kuma musulmi suna cikin gayar rauni Da yi يخشى أن يترتب على نبذ minna منا أيضا inda ana tsoro. kada ya biyo baya akan warware alƙawarinmu kuma kada wani abu ya biyo baya ma huwa a'zamu darara abin da yafi tsananin cutarwa daga karfafa makiyanmu a gani abin da yafi tsanani fiye da ainihin taimakon makiyanmu an ya tuna kamar ya zamanto wato abin mu na warware alƙawari da watsar da shi zuwa gare su sababan istisali na jillatan ya zama to in mutum za mu dauki mataki zai zama to sababin da za a za a za a yanke mu gaba daya a dunkule in mun ce za mu dauki mataki kafirai sun warware tsawari bari a yake su to kafiran sun ninnin kamu karfi sun ninnin kamu karfi wanda in mun ce za mu dauki fansa to zai zama to sababi wanda za a tumbuke mu gaba daya a halakar da mu to yanzu a matsayin mu na ɗalibai na malamai wanda mun san usulul fiqh ya kamata mu ɗauki mataki a kan kafiran a haka eh? kama a ce nan mutanen badarawa su ne musulmi sannan amerika da roshiya su ne kafirai sai amerika da roshiya suka saba alkawari sai wani ya ce su ɗaya da musulunci tun da kafirai fa in na bazu hu fa in na bazu a min ba'di ahadihim wa ta'anu fi kuma fa fa qatilu a'immatal kufr sai wani ya janyo wannan aya sai ya ku jama'a shin muna jin tsoron su ne aka ce a'a me Allah ya ce wa inna jundana eh ladina to shin wannan magana Allah gaskiya ne ko ba gaskiya bane aka ce gaskiya ne to wa'annan mutane sun saba alƙawari Allah ya ce mana menene wa inna kafu aymanahum min ba'di ahdihim idan suka warware alƙawarin su bayan sun yi alkawari bayan alkawarin su wa jininku fi dinikum suka soki addinin ku fa qatilu ay matal kufur ku yaki jagororin kuma na la rahu lahum saboda lalle ba su da wani alkawari kafiri bai da amana kawai a yake ku kawai sai wani yake to mu yi kabbara kawai in na kabbara ku biyo ni za ku biyo shi hmm? sai mutanen sai badara mutanen badara su ɗauki makami za a je a yaƙi amerika da russia ina ba gane wannan a nan wajen musulmi suna cikin gayar rauni ta inda in an ce za a ɗauki mataki kan masu warware alkawari za su iya karar da mu gaba ɗaya za su halatta gine na mu da mutuncinmu da dukiyanmu ko kuma ya biyo baya akan warware alƙawari wato jayen maki in muka ce za mu ɗauki mataki za su zo su yaƙe mu su rinjaye mu har ya zama to sun shugabance mu ma sai su yi mana juyin mulki su yi mana mulkin mallaka wanda yake ya fi tsananin azaba a gare mu fiye da su wanda abin da ya hana shi daga ya mamaye mu mu tare da masu warwarewa nan na zai alƙawarin mu tare da masu warwarewa shi yasa bai mamaye mu ba misali أن في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنت فقط دي بقر ka yaya kamar da shi wasa da zaran ka san cewa in ka ɗauki mataki zai janyo a zubar da jinin musulmi kuma a mamaye su a nan wajen sai ka yi haƙuri ka ɗauki wani matakin kuma daban ba wai ka ce za a yaki wancan mutanen ba a ina ka samu a littafin Allah ko sunan annabinsa ko ijma'in umma ma yamna'u imama min ibqa'i al-ahad ma'ahu abinda zai hana imam daga wanzar da alkawari tare da su cikin wannan hali a cikin wannan hali me ya hana mu ci gaba da zaman amana mu yi hakuri da wancan abin saboda gudun kada a mamaye mu ko kuma limafihi min autar jiri ko kuma sabunta shi sabunta amana saboda abin da ke cikinsa na tunkuɗe barnan da ya fi girma barna guda biyu ne sai aka ɗauki wanda ya fi sauki an tunkuɗe wanda ya fi girma sulhu hudaybiya alladhi kana kuffar quraish kaga sulhu hudaybiya wanda ya kasance kafiran qurayshawa adibuna fi waqtihim muslimin almustad'afin kafiran suna azabtarwa a wannan lokaci suna azabtar da musulmai wal masu rauni eh? an yi sulhu da jiya tsakanin manzan Allah da kuma kafiran maka amma kuma ana cikin wannan sulhu kafirai suna nan suna azabtar da wasu musulmi a masa akwai musulmi masu rauni wanda sun kasa yin hijira kafirai suna nan suna azabtar da su a ka'ida me ya kamata a yi ga wannan kafirai muka ji labarin ana azabtar da 'yan uwanmu me ya kamata a yi ko mu je mu karɓo kayan mu ko mu je mu yi yaƙi da kafuran mu kwato kayan mu to sai zaman to an ce za a yi yaƙi akwai bannan da zai biyo baya sai manzo Allah ya yi hakuri manzo Allah ya san ana azabtar da kafirai a Makka amma a haka aka yi sulhu a haka aka yi sulhu ba ya san ana azabtarwa na'am ba mutum ne akan ne muslim duk da kasancewar musulmi dan uwan musulmi ne mu muna nan yanzu mun yi sulhu da kafirai muna jin daɗi ga ɗan goma ana ta'azartar da su kuma a zamanin manzon Allah wannan abin ya faru manzon Allah ya sani amma manzon Allah bai ce ayi kundin bala a je a kwato su ba an gane wannan ko lam na naqiba ba ba a lura da irin abin da kafirai ke aikatawa na azabtar da musulmi a Makka ba a fassara shi a matsayin warware alƙawari ba ma quwwatul islam fi zalika alwaqt duk da cewa a wannan lokaci musulunci na da ƙarfi ba فكيف إذا بلغ ضعف بالمسلمين ما بلغ في هذه الأعصار؟ تو مي زامو تشي إذا روني يكاي ga musulmi ya kai gayan abin da ya kai a irin waɗannan zamuna zama irin waɗannan zamuna da muke ciki wanda kafirai sun nan kama ƙarfi misali fala ya juzu min babi aula shin wannan baya halatta min babi aula yana halatta fa فكيف إذا كان ما فعلوا هو قتال غينا من المسلمين تو يا يا كما إن يكفر شيء أبن دسك أيكتا shine yaƙon wasu mu daga cikin musulmai mimman laifin tahta wilayatina wanda ba sa ƙarƙashin shugabancin mu misali mutanen makka suka yi sulhu da amerika sai amerika ta kai ma iraki hari ta kashe mutanen iraki shin amerika ta warware alƙawari a'a amerika za ta warware ne in ta kai wa musulmin saudiya ta yi sulhu ne da musulmin saudiya ba ta yi sulhu da musulmin iraki ba musulmin saudiya suna karkashin shugabanci daban musulmin iraki shugabanci daban to idan an yi sulhu da saudiya sai aka kai ma iraki hari ko aka kai ma kuwait hari ba za a lissafa wannan harin a matsayin warware alkawari ba warware amana ba an gane wannan ko eh, mimman laifin tahta wilayatina wanda ba sa karkashin shugabancin mu ko ba sa cikin amanar mu mimma la yu'addu naqdan bi dhati wanda ba a lissafa wannan a matsayin warware alƙawarin shi karantar sa. hal kama da kauna shi kuma halin yana nan kamar yadda muka ambata ka lura da wannan magana alhamdulillah masha Allah Allah Allah ya sa ta kai ya Ba تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه قال tambaya ta farko ya ce mene ne hukuncin mutum da ya dariya da gangan ko da masuwa a cikin Allah. So, kamar bambanci ko? Mutumin da ya yi dariya da gangan da wanda ya yi dariya da mantuwa. to abinda malamai suka faɗa idan mutum ya yi dariya da gangan wato sallah ya ɓaci haka nan ma in yayi dariya da mantuwa a wajen wasu malaman an gane wannan ku kamar wasu malamai suna ganin duk abin da mutum ya yi cikin mantuwa Allah ta'ala ya yafe masa saboda inna Allah ta an ummati al-khata'a wanda nisyan wa masukurihu alayhi kamar abin da wasu malamai suka gani ya wani irin mantuwa zai sa mutum ya fashe da dariya yana sallah to sai su malamai suka gani hatta ko dariya ne mutum ya yi shi da mutuwa bai da sallah amma dai abin da ya fi jayi Allahu alam in dai mutum baya cikin sa sai ya dariya to ya tsara wani abu a cikin sallah kamar wanda ya yi magana ne da mutuwa a cikin sallah an gani zai sujjada bayan sallama saboda ƙarin da ya yi a cikin sallah kamar yadda mai mutazar ke cewa duk mutumin da ya ci abinci ya ci abinci dan kaɗan da mantuwa sai ya tana cewa yana cikin sallah to wannan ya ƙara wani abu zai ba a ciki shi maka zalika wannan Allahu a'lam wanda wanda ya ce akwai wanda biki ne daga magabata wanda wanda bai kuma da fiya ce cewa idan aka haɗa sallah a masallaci ba wa ba a lokaci ya zo sai an sake gaskiya babu wani dalili daga magabata wai cewa wai in an haɗa sallah sai aka ɗan zauna a masallaci har ya to lokacin sallah isha'i yayi an gane ku ah, to to suna ganin cewa tunda wannan shafaki ya riga ya kushe to yanzu mutum kuma yana masallaci dole ne sai ya sake sallah sai ya sake sallah isha'i to wannan magana gaskiya babu nasi a tare da shi hatta a cikin a'imma al-malikiya ba wai sun yi ijma'i bane akan wannan matsala din me san karin bayani akan wannan ya duba cikin ainihin wannan kamar dani zai ga abin da malamai suka faɗa cikin risala dangane da wannan cewa idan mutum ya juya bayan an idar da sallah sai ya zauna a masallaci har ya zama to shamaki ya buya yana masallacin to masu cewa su ya rama shin suna da nasi ko ba su da shi ba su da nasi daga babu magana ramawa in dai mutum ya riga ya hada sallah ko a ina ya zauna ko a masallaci ya zauna sallah ta yi kawai eh wannan yace wannan cin hanci da aka yi magana a baiwa ma'aikata da sai ce kamar jarumai da gora da irin waɗanda yan sa kai da suke taimakon al'umma su ya halatta ya haɗa a basu da rabo da shi ai su wannan ba a biyan su albashi ne yanzu ana haɗa wannan ne don a dan musu misali ina ba gane kamar su yan sanda suna da albashinsu na musamman wanda aka yi ke musu su kuma wayannan mutane mutanen unguwa ne suke haɗawa sai su taimaka sai su ba su don ba su da albashi wannan ba matsala insha Allah wanda yake shi karamin ma'aikaci ne a ma'aikatarsu yana sai da abin da suke yawan aiki da shi idan abin ya kare sai mai gidansa ya ce ya kawo aro idan ya kawo aro sai a yi amfani da shi don da gwamnati ta kawo na ta sai ya dubbuza tsari a kan abin da ya bada sai a bayan ya halatta ya karba da ƙari. to a ƙa'ida zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sanda manzan Allah ya karbi yana son dawaki wanda za a tafi yaki da shi sai ya zama to ana ta neman dawaki ba samu ba sai dai dawaki daga cikin dawakin sadaka sai manzo Allah ya karɓi dawaki na sadaka a madadin cewa nan gaba idan an yi yaki an samu wasu dawakin za a biya kuma da aka dawo sai manzo Allah ya bayar da waɗanda suka bi wanda aka bayar wanda shekarun ya fi na waɗancan an gane ko to kaga a nan wajen ai an yi alkhairi fiye da yadda aka bayar to saboda ko manzo Allah ya karɓi bashi a wajen wani bakauye bakauye ya zo yayi ta sababi ya ta sababi yana ta faɗin maganganu har sahabbai suka yi fushi za su ɗauki mataki akan shi annabi ya ce ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala lalle ma abocin haƙƙi yana da magana ku ba shi dama ya magana shi shikenan wannan bawan Allah aka je aka duba ga irin ga irin ainihin raƙumin da ya bayar sai aka duba babu irin ta sai dai wanda ya fi nashi sai manzo Allah yake a bashi aka bashi annabi ya ce biyayyen mutane wanda ya fi su kyawun biyan bashi idan ka ba bashi wajen mutum dubu hamsin ka je kai kasuwanci da shi da ka zo mayarwa sai ka ba su dubu saba'in ba a matsayin kun yi sharadi ba ne da shi ba a yi sharadi ba kawai kai ka ga dama saboda ya kyautata ma kai ma ka kyautata shi. wannan ba ba ne. amma inda yake zama shi shine zan baka dubu hamsin amma za ka mayar mun da dubu saba'in in an yi sharafi ko ya zama to al'adar mutanen garin haka suke to ya zama ruba. amma in kyautatawa ne mutum ya kyautata ma ya baka bashi kai kuma ka ƙara mishi wannan ba riba bane insha Allah eh so haka wannan abin da ugan ya mai ba riba bane ya halatta eh wannan da ban za a ga kafin ba su da wai Saudiya za ta iya ba sanan Amerika ko wajen da ya ta iya ajiye makaman da ya aiki rafi za ta iya ba wa misali america inda za ta ajiye ya kai ya danganta wato a lokacin saddam hussein lokacin da saddam hussein yake so ya mamaye larabawa ya lizimta musu akidan shi na ba'as wanda malamai sun yi tibaki wannan akida na ba'as kafirci ne to idan yana idan misali lokacin da saddam hussein ke so ya lizimta wa mutane wannan sai ya zamanto an tambayi malamai fatawa shin za a iya zuwa a kirawo amerika da ingila da kawayenta su taimaka ma larabawa yakan shi tunda ya fi su karfin makamai nesa ba kusa ba za su iya yakan shi ba wanda in sun kyale shi zai iya mamaye su ya sa su cikin aqidan kafirci to anan malamai suka ce ya halatta a ɗauko kafirai haya don a kusar da wani kafircin wani kafirci ne wanda yake ana tsoro za a iya dawamar da shi a cikin musulmai shi kuma wancan kafirci ne wanda in ya gama aikin shi zai tafi ya bari an gane to ana iya hayan wannan a kore wannan wanda muke tare da shi walau la dakul lahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al ard walakin Allah zu fadlan al alamin haka irin wannan ya halatta sai sa malamai suka bada fatawa a dauko America da kawayenta su yaki Saddam contract sun sun gama su tafi abin kaga da aka gama aikin ai sun tafi abin shi kenan magana ya ƙare an gane amma da ba dan an yi haka ba da sun ce za su yaƙe shi su larabawa lokacin ya ninnin kasu makamai ba za su iya yaƙan shi ba to shi yasa suka zauna da malamai suka tambayi fatawa aka ba su wannan fatawa din ina fatan gane wannan amma mutanen da ba su san wane ne Saddam ba sun dauka wani gwarzon duniya ne har ma za ka iyaye masu saba ƴaƴan suna Saddam ina fatan gane wannan to da sun san wane ne Saddam da ba za su kuskura sanya ma ƴaƴansu ba da sun san akidan Saddam ko wane ne shi da kuma manufofinsa ya kamata ka yi bincike a yanzu da da ainihin intanet ga kaza ga hanyoyin bincike kana iya zuwa ka bincika Saddam Hussein da akidojinsa da manufofinsa kuma ka yi bincike gabas ta tsakiya abubuwan da suka faru a lokacin za ka samu yanzu ba abu bane wanda yake a koyi yanzu za ka iya bincikowa kai da kanka insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk